misraro a yanzu yanzu haka da bayan gwamnatin jihar kano ko kuma in ce bayan kotun koli ta tabbatar da abba gida gida a matsayin gwamnan jihar kano a yoyo nan, wanda misraro a yanzu haka manya-manyan malamai guda biyu da datta abdullahi umar Kaya da kuma sheikh ahmad tijjani guruntun sun fito sun yi jan hankali dangane da abba gida gida wanda ya zamo gwamnan jihar kano tare da yin nasiha a gare shi wanda mai sauraro a yanzu haka ka gyara zama don mu sa maka cikakken wannan bidiyo na wannan malamai ku kalla domin ku ji abubuwan da suke faɗa dangane da abba gida gida amma kafin nan muna roƙonka idan wannan ne farkon fara shigowar ka canal ɗin nan tamu ta farko mai albarka kada ka manta ka dangula mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun sababbin shirye-shiryen namu kai tsaye da zarar mun dora mun gode misraro a yanzu haka daidaita abdullahi umar gadin ya yi kira ga al'ummar jihar kano akan kada su tada fitina da hankalinsu game da napc wanda suka faɗi a zaɓensu wanda dama sun yi niyyar murɗiya ne ga abba gida-gida wanda mai sauraro a yanzu haka nasiru yusuf gawuna ya riga da ya sha kayi a gurin abba gida gida dangane da wannan abubuwa da suka wakana a zaben da kuma a zaman kotun da aka yi yau din nan wanda mai sauraro a yanzu haka muna tafa da wannan bidiyo amma za mu fara samu ku na shak Dr. Abdullahi Umar gadon aya ku fara saurara domin ku kalla ku ji abin da ya faɗa dangane da wannan hukunci da kotu ta yi. amma kafin nan muna so ka yi mana comment a ƙasan wannan bidiyo domin jin ra'ayinka dangane da wannan batu da muka kawo maka akan lamarin da ya faru akan siyasar nan da take kwana a jihar Kano mi sauraro ga bidiyon cikin iyayenmu daga ƙarshe muna daɗa kira kamar yadda muka yi ta yi a kafafen yaɗa labarai ga al'ummar jihar Kano a yau a zauna lafiya a mutunta juna a yi haƙuri da juna don abin da zai je ya dawo na sakayya ko sakamako na zaɓe da ake za a faɗa ku sani ba mu kaɗai ba ne jihohin da ake faɗan sakamakon zaɓe a bauchi ana faɗa ko an faɗa wane ma an faɗa wane ma an faɗa me yasa duk ko ina za a zauna lafiya sai kano za a tada hankali a daina ƙone-ƙone a daina kashe-kashe a daina tsare hanya ana shiga hakkin matafiya yanzu wani ya ɗauko iyalinsa zai kai ta asibiti ba lafiya haihuwa za ta yi kun tsare hanya yanzu nan muna tafiya a hanya yara duk sun cika hanya wasu an ɗauko tayoyi za a ƙona saboda an faɗi sakamako na wanda shi baya so da makamai a hannun yara masu shaguna suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau sai abin da Allah ya bar wa kan sani satar da za a yi mun sha gaya muku in kuka tada hankali ana buɗe ƙofa ne wa mutanen banza su fasa shagon mai shago a tsare wani a kwace wayarsa a fasa motar wani a kashe wani bai san hawa ba bai san sauka ba kawai a rataya masa adda a ce sai wani in baka faɗa ba a sare ka yanzu duk titunan garin nan a cike suke jami'an tsaron kansu mutanen sun fi su yawa duk wanda ya yi kone-kone garinsa ya kona duk wanda ya kashe wani ba za ka iya biyan jinin wanda ka kashe ba duk wanda ya tsoratar da wani har alkiyama sai kun yi hisabi da shi wataƙila wanda kake supporting bai ma san da kai ba wataƙila har ya gama mulkin ba za ku haɗu da shi ba kuma ba zai magance maka talaucin da yake damun ka ba kowa ya ji murnarsa a zuciya abin da yake so wanda ya ji bacin rai ya yi haƙuri ba mu isa mu canja abin da Allah ya ƙaddara ba Allah ya riga ya yi ɗan adam baya iya yin wani abu sai abin da Allah ya so wa ma sha'una illa an yasha Allah wanda suke tsammani za su samu in ba su samu ba su yi hakuri haka rayuwa take mai yau in ka samu gobe ba za ka samu ba wanda kuma suke tsammanin su ne idan Allah ya ce ba su ba ne ya karɓa sai su yi hakuri mu zauna lafiya kar mu yi kone-kone kar mu zubar da jini kar mu kashe mutane kar mu kona ma'aikatan gwamnati kada a kai farmaki wa jami'an tsaro kada a tsare ma'aikata hana su komawa gida kada a toshe hanyoyi da tituna kada a yi ta binke-binken wuta wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba iyaye ku ja 'ya'yanku su koma gidajensu yara matasa ku koma gidajen ku zama ku haƙura da abin da Allah ya ƙaddara. Allah shi ke ba da mulki shi ke karɓe mulki in ya karɓa shi ya karɓa in ya bayar shi ya bayar qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir qur'ani ya gama komai Allah shine mamallakin mulki shi ke bada da mulki ga wanda ya ga dama shi ke karɓe mulki daga wanda ya ga dama shi Allah yake yi ba dan adam yake yi ba shi ke ɗaukaka wanda ya ga dama shi yake sauke wanda ya ga dama ƙasa alheri a hannun Allah yake shine mai iko akan komai wannan shine imani shine musulunci da haka mu yarda da duk abin da Allah ya kaddara wanda ya samu alhamdulillah haka Allah ya kaddara sai a yi masa addu'a Allah ya ba shi ikon sauke nauyi ina jin tsoron murnar da kake yi idan wanin ka ya samu wataƙila kuma gobe ka zo kai kake zagin wanin kaɗan daga cikin harkar siyasa kaɗan daga cikin harkar talakan najeriya kenan wani ya yi mulki an so shi an ƙaunace shi ba abin da baya kan shi ba amma masu ƙaunarsa da girmama shi da kaza su suka zo suna zaginsa duk ya faru kai kuma wanda baka son wani sai kuma allah ya kaddara shi ne sai kai haƙuri kana iya mai da juma'a ta zama asabar ne kana iya mai da sama ta zama ƙasa ne ka shiga damuwarka ka yi haƙuri ka haɗiye dama an ce maka duniya abin da kake so ne za ka samu kuma kowa ne yake neman abin da yake so yake samu ai dukkanmu gaba ɗaya muna neman abubuwa ba ma samu to don me dan na nemi mulki ban samu ba sai na haƙuri kuma idan ina kai an karɓa sai na haƙuri idan kuma ni nake nema na karɓa ba a bani ba sai na haƙuri ku tsare kano ku samar da zaman lafiya a kano akwai alheri a cikin kano akwai albarka a cikin kano in kuka tada hankali kun cuci mutanen najeriya ne gaba ɗaya kar ku yi sababin jefa mutane bala'i wani kullun sai ya fita garin kano yake samun masarar da zai ci in kuka ta da hankali rufe garin za a yi ba wanda zai fita ina za su samu abin da za su ci da safe da ranar da daddare ba da kyau ta da hankali an daina hayaniya yanzu a duniya haƙuri ake yi allah ya ba wa kowa damarsa duka duka shekara hudun nan nawa ne yanzu ba gashi ba masu abin sun hau muna ta ihu a canja mana mu gwamnati a canja mana a canja mana gashi an canja mana din mun samu canjin kuma muna wayo Allah kwanan siga naira dubu hudu da wani abu kwanan dawa naira dubu ɗaya da ɗari uku muhun masara naira dubu arba'in da wani abu buhun wake naira dubu tamanin da wani abu me mai daɗi a najeriya ba wani abun da yake da daɗi ba gashi an canja mulkin ba kana tsammanin don wanda kake so ya hau zai kashe maka talauci zai biya maka bukata kasuwar bukata ce kawai sai abin da Allah ya gaddara sai abin da suka ga dama suka yi ni ban ga dalilin da talaka zai zo ya kashe kansa a titi